'yan kungiyar kwallon kafa ta inugu rangers sun tashi zuwa kasar misira inda za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta zama lake ta kasar ta misira amma 'yan wasan na inugu rangers ba su amince su yi tafiyar ba sai da aka ba kowannensu dalan amurka 700 da 30 kudin alawar tsin tafiyar ana kuma sa ran cewa za su sauka kasar ta misira a yau juma'a gabanin wasan da za su buga ranar lahadi a cigaba da gasar zakarun nahiyar afirka ta caf wata majiya ta faɗa wa mujallar complete sport ta najeriya cewa 'yan wasan sun ce suna fatan hukumar kungiyar za ta cika alkawarinta na ba su ragowar kudaden da suke bin kungiyar za su buga wasanni a filin wasa na el arab da ke alexander ta kasar ta misira inda kuma alkalin wasa dan daniel bennett dan kasar afirka ta kudu shi zai yi alkalanci inugu rangers za su karbi bakuncin zama likidin a mako mai zuwa in allah ya da a nigeria